Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishadantarwa faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubna sufiyan yau ma kukan rayyan ne take jin shi yayi mata tsaye ta so ta share amma ta ji shigar mai mana banɗaki kuma ta san sauran yaran suna makaranta tunaninta ko an dora shi a sama ne ya fa shi isa yake wannan gigitaccen kukan yasa ta tashi ta shiga bangaren maimuna komin yadda ba sa ga ji yaron bai san me duniyar take ciki ba balle ya san zafin kishi irin na mahaifiyar shi tana shiga kuwa ta ga wajen mutsul mutsul din shi ne ya janyo mashin fadi ya naɗe fuskar shi da shi ta gyara ne za ta dauke shi ta ji shigowar maimuna bangazar da ta yi mata da ba dan da bango a kusa ba da tuni ta faɗi rayyan ɗin maimuna ta ɗauka ta saka shi a jikinta haɗi da jijjiga yaron kashe min shi zaki yi maryama me ya kawo ki ɗaki na karamin maimuna ta ji harranta sun mata zafi matuƙa wace irin magana ce wannan kukan shi fa na ji yayi yawa kuma na ji kamar kin shiga bayi shi yasa na zo in duba cike da rashin yarda maimuna take kallon maryama dama gugu ta yi mata kashedi kar ta bari maryama na rabar yaranta kafin ta shafa musu abin da rayuwarsu za ta sarwanta ko a sabauta mata su yadda ta yi nasarar mallake ahmadi ba za ta bari ta yi nasara a kanta ba sam karfi da yaji jituwa ta yi musu karanci a tsakaninta da ahmadi laifinta yake gani yanzu a duk wata karamar magana da za su yi ranar da aka ɗaura mishi aure da maryama ne rana mafi muni da tashin hankali a rayuwarta ba za ta taɓa mantawa ba bayan fitarsu da maryama daga ɗakin yadda ta dafe cikinta tana ji kamar zai fito duniya saboda ya san kalar tashin hankalin da take ciki kwanciya maimuna ta yi a ƙasa tana sakin wani gunjin kuka zuciyarta kamar za ta faɗo a haka amadi ya shigo ɗakin yana kama ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maimuna me kike yi yaka dan Allah ki rufa min asiri kin ka baki kaɗai ba ce ba ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki sa wa ranki salama inda na san kishin naki har ya kai haka wallahi da na haƙur da wannan auren wayyo Allah na Ahmadi yake faɗi yana sake riƙenta a jikin shi ganin yadda numfashinta har sama sama yake yi saboda kuka wata za ka raɓa, Ahmadi wata za ka ɗanɗana wa soyayyar ka yau dan Allah karka Kar ka haɗa min jikinka da nata Kar karka cakuɗa ƙaunata da ta wata Ahmadi mutuwa zan yi Allah idan na san wajen wata za ka je mutuwa zan yi maimuna take magana kamar ba ta cikin hayyacinta har yau ba za ta ce ga yadda aka yi sulale ya bar ɗakin ba ba ma za ta iya tunawa ko ta rintsa ko ba ta rintsa ba a satin farkon nan ta wahala ta yi mamaki matuka. ta yi mamaki da wasu matan suke kiran naƙuda ta fi komai ciwo a sha'anin rayuwa za ta zaɓa haihuwa goma a jere in dai za a koma baya a goge maryama daga rayuwar ahmadi ko haihuwar zubai da ta kwana hudu cikin matsananciyar naƙuda kamar ba za ta yi rai ba bai kai mata zafin ciwon da take ji yanzu a cikin ranta don ahmadi ya ƙara auren maryama ba a kwanaki bakwai bata tsaya ta san me suke ciki shi da maryama ba don ba ta yi mishi ƙarya ba washe gari da ya shigo mata ɗaki kamar bai haɗa shimfiɗa da wata ba maimuna ta ce idan abin kari kake jira za ku wuni a da yunwa daga kai har ita wallahi zan zaɓi mutuwa akan in dafa abincin da maryama za ta da suka kwana bakwai mata ki karɓar girki ko lafiyar kirki ba ta da ita tana ganin maryama da wani irin salo don a tunaninta wani abin za ta zuba mata a cikin girki su zubai da gidan yaya ayuba ta tura su suka ci abinci ita ma daga can gidan ake kawo mata washe gari da taga ta shiga ta dafa ta zo ta yi mata magana da ko amsa ba ta iya ba ta ba ahmadi na dawowa ya shiga ɗakin da ya duba ƙarfin jikinta ta ce mishi maimuna ta ce mishi ba zan iya cin abin da duk ya fito daga hannun matarka ba yarana ma ba za su ci ba ballanta na a barbaɗa mana abin da aka barbaɗa maka aka mallaki yanda ahmad yake kallon maimuna rai a ɓace bai ko girgiza ta ba maimuna yaushe ne za ki yi sanyi akan maganar maryama da kika taso a gidanku abinci kika ga an raba me yasa ni ne zan fara wannan al'adar dan kawai kin ɗauki zafin kishi kin sa a ranki ni dai na faɗa maka kai za a yi wa asarar abinci saboda wallahi ni ba zan ci ba rintse idanuwan shi ahmadi yi yana bude su a kanta idan aka yaka shi kenan idan kowa ya dafa abincin shi ya yi miki kai ta daga mishi ahmadi bai sake furta wani abu ba ya sa kai ya fice daga ɗakin idan fushi ya yi ma shi ya jiyo ita kan ba za ta ci duk wani abu da zai fito daga bangaren maimuna ba suka lifa ma ɗaki ta saka su ta ja kunnensa akan maryama ganin yadda take wani jansu a jiki dan zubai da maca mata ta yi dodo maryama take zama a cikin dare idan ta karbi abin hannunta za ta zo ta cinye ta tana bacci yaran kuwa har ransa suka ɗauki huɗubar mahaifiyar tasu bana so kar ki sake shigo man ɗaki idan sikewa kika ji yana yi ban ce ki taimaka mishi ba idan burge ni kike son yi maryama dan girman allah ko numfashi karki ya a kusa da ni mushi mai ciwo maryama ta yi wani bangare na zuciyar da take ji ya gaji da halayyar maimuna duk yadda ba kya son gani na ahmadi ya riga da ya haɗa mu ido a buɗe maimuna take kallanta magana za ki faɗa min maryama ɗaki na ki shigo ki faɗa min magana wani murmushi maryama ta sake yi yasa maimuna take ji kamar ta ɗauke ta da mari kafin ta kai hannu a cikin nata tana shafawa haka kawai yau take ji tana son wa maimuna rai in Allah ya yarda nan da ɗan wani watanni na wana hannuna ta ƙarasa magana ta juya da shirin fita daga ɗakin tana jin tsakin da maimuna ta ja a fili aikin banza aikin wabi sai kin haifo uku a tare zan san daidai kike jin kanki da ni a cikin gidan nan labulan maryama ta daga tana ficewa daga ɗaki rayyan da yayi shiru a jikinta ta mayar kan bayanta tana ɗaukar zani ta goya shi maimuna za ta yi ƙarya idan ta ce bata girgiza da jin ciki ne a jikin maryama ba duk da bata saka idanuwa akan lamarinta ko ba bata taɓa ganin ta tsaratar ba ta rasa dalilin da ya sa maganar take ɗaga mata hankali haka nan gefen gado ta zauna duniya na yi mata shiru yara uku ba wasa ba ko da uku maryama ta ajiye a gidan ahmadi ba masu shekaru ne kamar nata ba tunda ko yanzu tana morar yaran nata da ɗauke min ko ajiye min ko ko min wancan amma ba ta son kwan ahmadi a cikin wata macen in ba ita ba ba ta son ya ɗaga idanun shi ya kalli wasu yara a cikin gidan nan idan ba nata ba bokan kaduma ba haka ya buga mata ƙasa ya faɗa mata ta ba cewa yayi ki kwantar da hankalinki ba wani daɗewa za ta yi a gidan ba tunda ba wai son gaskiya ahmadi yake mata ba kuma yanzu na hakan sati mai zuwa aljanun da boka ya aika can ƙasar masar za su dawo da haɗin turaren da za a karya sihirin da aka yi miki an kuma kawo mata turaren da ta yarfa a gadonta da shi Ahmadi ya kwanta a kai duk wani magani da aka bata ta yi amfani da shi amma koron girkin ta Ahmadi ya leƙa a Maryama idan ta yi mishi magana sai ya nuna rashin jin daɗin shi ke ma ina zuwa duba kiranar nata girkin me yasa abin magana baya yi miki wahala ne haka ya ce mata kwana uku da suka wuce ganin washe gari Maryaman za ta karɓi girki kuma ya yi nazir baya gidan ta ɗauka ba zai kwasar mata mintuna cikin lokacinta ba da sunan duba Maryama ba namiji kenan maimuna ta tsinci kanta da furta wannan kalma a ce ciki maryama take da shi amma ko da wasu ahmadi bai furta mata zancen ba sai ya yi shiru abin shi watakila da bata ji a bakin maryaman ba sai dai ya nuna kanshi da kanshi cikin ahmadinta da komai ya danganci rayuwar shi ita ce mutum ta farko da yake sanar mata ita yakan nemi shawararta ko yaya ayuba sai ta fara ji sannan yake ji shi da nasiru abokinsa rana ɗaya wata ta shigo tsakiyarsu ta shiga musu cikin rayuwa allah ya kwashe miki albarka maryama ta sake furtawa hawaye cike tab a idanunta duk mazan duniya ta rasa wa za ta kalla idanu a kai sai ahmadinta da yake yawan girkin maimuna ne kai tsaye ɗakin ta ahmadi ya wuce bayan ya dawo sallar isha ya siyo kankana da kanshi ya tashi ya fita zuwa kicin ya ɗauko faranti da wuƙa ya dawo ya zauna ina khalifa da zubaida ba dai sun yi bacci ba kai maimuna ta girgiza mishi yau ma gidan yaya za su kwana kenan ahmadi ya furta da murmushi a fuskar shi kafin maimuna ta sami damar faɗa mishi yana jin daɗin kusanci da makotakarsu da yayan nashi da ta wanzar tsakaninsu da yaransu shi kansu yanzu sai su kai wajen karfe tara a kofar gida suna hira da yayan nashi haka ba ƙaramin daɗi yake mishi ba a lokutan da maimuna ta haɗa mishi zafi sai ya ji zuciyar shi ta sanyaya idan sun yi hira da yaya ayuba duk da baya son rage mata mutunci a idanun ɗan uwan nashi shi yasa ko da wasa bai taɓa gwada faɗar laifinta ba ballantana ya nemi shawarar yaya ayuba duk faɗan da za su yi sukan shirya kuma yana yafe mata ko da bata taɓa neman hakan ba son da yake mata mai girma ne yana gudun kar ya faɗa ma yaya ayuba wani laifi na maimuna shi ya zo ya yafe mata yaya ayuba yana kallonta da abin san ba zai ji daɗi ba kankanar ya raba gida uku ya ɗauki kashi ɗaya ya saka a leda yanda yake jin wata irin gajiya a ƙasusuwan shi ji yake yau zai iya cewa maimuna ta ɗau kankanar ta kai wa maryama don ya gaji sosai amma mitar ta yake gudu za ta yi ta mita har ta yi mishi rashin kunya da ta koya ta ce ba za ta kai ba shi ya sa ya miƙe da kanshi ya kuwa ci sa'a maryama ta fito rike da buta a hannunta murmushin nan nata ta yi mishi maryama ya furta cike da jin daɗin ganinta yana miƙa mata kankana ta ajiye butar hannunta tana ɗan tsuguna ta saka hannu biyu ta karɓa cike da girmamawa allah ya saka da alkhairi sannan ka da ƙoƙari murmushin shi ahmadi ya ƙara faɗaɗawa ya zazzaɓin ya yi sauƙi ku ya tambaye ta kamar dawowar shi bai duba ta ba kulawar shi daban take kai ta ɗaga mishi cike da jin nauyi tunda ta ga har wannan watan ba ta ga al'adar ta ba ta tabbatar da zarginta na cewa ciki take ɗauke da shi ba wani canji take ji a jikinta ba banda yawan kwaɗayin abinci mai manja sai zazzaɓi da take kwana da shi wani lokacin amma lafiya ƙalau take jinta duk Allah bai ɗaura mata wannan laulaye laulayen ba ta so ta faɗa ma Ahmad zargin da take yi amma nauyin hakan take ji sosai banda yau da kishi ya sa ta yi maimuna burga da cikin jikinta ita kaɗai ta san da abinta sai da safi ki sha maganin da na siyo miki in dai kin ji ya dawo sai mu fita a duba ki a wajen aikin mu kai ta iya jinjina mishi Allah ya huta gajiya ta furta tana juyawa ɗaki labule kawai ta ɗaga ta ajiye ledar kankanar ta dawo ta ɗauki buta kasala take ji yau sosai lantin daliyar da ta dafa da manta ce da ta yi saura ta ƙara cinta a daren nan kan ta aka kira sallar isha tana kwance tana juye-juye a ɗaki sai yanzu Allah ya bata ikon fitowa abinta Ahmadi ma ɗakin Maimuna ya koma yana karɓar rayan da ya saka babban yatsan shi a baki yana ta tsotsa abinsa. Ga kada alamomin haƙuri amma sai rikici ko Ahmadi ya maganar kamar yaron zai fahimci me yake cewa maimuna da sauko daga kan kujera ita ma ta ɗauki wuka tana ƙara gyaran kankanar tana ƙara gyaran kankanar da ya yanka ta ɗauka tana miƙa mishi hannun shi ya duba saboda ya yi gaishe gaishe da mutane a waje ban wanko hannuna ba Ɗan ƙara matsawa ta yi tana fara zare ƙwallon jikin kankanar ta miƙa saitin bakin shi buɗewa ya ta saka mishi a cikin bakin tauna yana jinjina kai wai daman ya ce min mai kyau ce wallahi da na sani ƙwallo biyu na siyo kallon shi maimuna take yi da zaƙi, na gaba yi ja sosai ba ta ƙarasa, tana sakawa a bakinta ita ma sake gyara wata tai tana bawa ahmadi aikam da zaƙi. cewar maimuna kafin rayyan da ya fara mitsilniya a jikin Ahmad yana kwakwabe fuska ya sa ta furta wallahi kar ka ɗaga min hankali na rasa inda ka kwaso rigima dariya Ahmad ya yi me kike nufi ta furta tana kallon shi kai yake girgiza mata yana kawo bakin shi ganin ta gyara kankanar da ke hannunta a nata bakin ta kuma. ka wanko hannunka ka sha da kanka so kake yi ka ce ni ya biyo da rigima dariya yake sosai dariyar da ta kwana biyu ba ta gani ba a fuskar shi gyara rayyan yayi yana amfani da ɗayan hannun shi ya riko nata da take kokarin kwacewa tana dariya Ya yi kewar wannan rahar a tsakanin su yi kewar matar shi kallonta yake da wani yanayi a fuskar shi yi kewar ki cikin idanuwan shi ta kalla ita kaɗai ce macen da take iya haɗa idanu da shi kai tsaye har maza kan ce yana musu kwarjini ko maryama ba ta iya kallon shi haka maimuna ce kaɗai ke kallon shi kai ɗin nawa ne nawa ne kai kaɗai ahmadi kuma ya yarda shi ɗin nata ne duk da bai kasance nata ita kaɗai ba kamar yadda ta so amma nata ne ita kaɗai ka ji ka abin da muna tare a gida ɗaya ko da yaushe me yasa kake magana kamar ka daɗe baka ganni ba numfashi mai nauyi ya sauke don allah mu daina faɗa ki daina min rigima mu koma zaman mu kamar da murmushi kawai maimuna ta yi murmushin da yake ganin kamar yana da wata manufa da ta wuce nishadi haka suka kasance da ran kamar satin amarcinsu har wajen biyan dare da maimuna lafa a jikin shi suna bacci da yake shi ba mai nauyin bacci ba ne kwakwaran motsi ma yakan da shi cikin baccin shi yake jin kakarin amai ya sa shi buɗe idanun shi yana saurarawa sosai yake jin amal ana kakari ya so za mai maimuna a hankali ba sai ta tashi ba dan ya ya duba amma ita ma din ba nauyin bacci gare ta ba ina kuma zaka ji ta furta murya ta cike da bacci tana murza idanunta kamar Maryamu ke amai baki ji bane ba ya amsa ƙasa ƙasa saboda dare tsaki maimuna ta ja munafunci ne kawai don allah ka koma ka kwanta da mamaki yake ƙoƙarin ganin idanunta saboda duhun da yake a ɗakin rigar shi da yake tunanin tana ajiye wani bangare na gadon ya laluba har ya samo ta ƙoƙarin sakawa yake a jikin shi maimuna ta tashi zaune fitar zaka yi kenan ta furta a harziki haka fa kwanaki ta fito tana wannan kakara kakaran aman ahmadi ya kwana zar yana fita duba ta shine yau daga dawowar shi ɗakin ta za ta sake bullo da wannan sanarwa ka san dai yau kwana na ne ku halin mata ne baka sani ba ahmadi munafunci ne ba wani abu ba kai kawai ya girgiza yana sauka daga kan gada bari in duba ta ita ma saukowa ta yi zuwa lokaci idanuwanta sun saba da duwan da take gani a cikin ɗakin hannu ya ji ta sa ta roƙo shi babu inda za ka jefa kana ji ma kamar ta koma ɗaki wannan ai shiga haike ne fisge hannun shi ahmadi ya daga rikon da maimuna ta yi mishi me yake damin ki ne wai ina tausayin ki ya tafi ko ta tafi ba zan je in duba yarinyar mutane ba bayan naji sarai amai ta yi kin ga maimuna ki fita ido na kafin in saba miki ya karasa maganar yana fara tafiya zuwa hanyar kofa yana jin ta biyo shi bai bi ta kanta ba ya fice daga ɗakin hasken farin wata ya haska tsakar gidan ko takalma bai saka ba ya nufi bangaren Maryama yana shiga ya same ta a zaune da fitilar kwai a ɗakin. kai ta girgiza mishi a wallahi amai ne kawai ina jin kankanar da na sha na kwanta ce ta juya min ciki kuma da gasken take don karatun littafin tarihin annabi sallallahu alaihi sallama kama lalle take yi bacci ya ɗauke ta a nan ƙasa inda ta saka filo a nan boccin ya gaba da ita kawai farkawa ta yi tana zufa kafin ta ji wani amai ya taso mata da kyar ta tashi ta kai tsakar gida duk wani abu da ya yi saura a jikin nata kuwa sai da ta fitar da shi kuma garas take jin jikinta banda yar galabaita da ta yi amadi bai yarda da ita ba tsugunawa yana saka hannu a wuyanta ko da zai ji zazzabi amma lafiya kalau ya ji jikinta sannu murmushi maryama ta yauwa ka je ka kwanta kaga da safe za ka fita kuma ga shi ka gaji yau kallanta yake yana son tabbatar da lafiyarta babu wani abu da yake miki ciwo da yako kai ta jinjina mishi kin tabbatar ki faɗa min dan Allah murmushi ta sake yi sosai Allah babu inda yake min ciwo dan Allah ka je ka kwanta numfashi Ahmadi ya sauke shikenan Allah ya ƙara lafiya idan da wani abin da ki zo ki taso ni kin ji ko Allah ya tashe mu lafiya kai Maryama ta jinjina mishi tana ƙara ganin dalilin da yasa kaf dangi kowa yake jin dama yar shi ce a gidan Ahmadi ba za ta gaji da godewa Allah da wannan damar da ta samu ba da wannan ni'imar da ya sa ta a ciki ba ko in miƙo miki ruwa kai ta girgiza mishi tana nuna kwanan sha'a da yake gabanta ka gan shi na ɗebo batun ɗazu sannan dai ya sake yi mata kafin ya fita ya gyara mata labulen da kyau saboda sauro kafin ya wuce inda ya bar maimuna a nan ya je ya same ta a bakin kofar ɗakin ta tsaye idan cin amana dai ya kasa a gaba babu inda zai kai ka wallahi maimuna ta karasa maganar ranta na mugun suya sai take jin kamar kanshin turaren maryama kana hayaka a zuwan turaren wuta a jikin shi watakila wata sa'ar malamin ta ya bata na fitowa da ahmadi tsakiyar dare ta goga mishi wannan shu'umin turaren nata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan girman Allah maimuna ki saka ma ranki salama ahmadi ya maganar cike da gajiyawa yana mamakin kishi irin nata wani lokacin yana ji dama ya haƙura sarraye raye su su kaɗai kamar yadda ta su. da ya kauce wa duk wannan rigingimin nata ta ina zan saka wa raina salama bayan baka bani wannan zaɓin ba ban ce maka munafunci ba ne kawai ba ta ƙauna ganin na keɓance da sai ta tsari wani irin abin da za ka ha'ince ni raɓa ta ya zo yi gara ya wuce ya kwanta in ya tsaya biye mata zai yi kamar ba ita ba ce ta gama mishi alkawarin za su zauna lafiya ɗazun nan amma sai ta tare kofar wani irin kishi ne turniki a zuciyarta ƙanshin turaren maryama da hancinta yake jiye mata sai take ganin kamar wani abin suka yi a wannan 'yan mintuna da ya fita ƙara tare mishi hanya mai mana ta yi ka koma ɗakin nata mana ka koma inda ka fito ahmadi tun da haka kake so tun farko ta ƙarasa magana wani irin kuka na ƙwace mata yana da nashi ɗakin kuɗi ne kawai yake jira su shigo ya gyara nashi bai ƙarasa ɓangaren ba kuma duk da haka akwai wani ɗakin da zai iya zuwa ya kwanta a ɓangaren maimuna ɗakuna uku ya yi mata har da ɗakin girki ɓangaren maryama ɗakuna biyu ita ma ya yi mata da ɗakin girki har lokacin akwai tankame fili da katanga kawai ya ja mishi banda filin tsakar gida wannan sai a hankali zai dinga gine kayan shi tunda ba sauri yake yi ba hannunta ya kama ya cire daga kofar yana shigewa cikin ɗakin ta bishi wallahi Allah zai kama kai idan baka mana adalci ba rintse idanuwan shi yana buɗe su haɗi da sauke numfashin shi kukan da take yi na ƙara taɓa zuciyar shi ƙamshin turaren ta kake yi Ahmadi ƙamshin turaren ta kake yi ranar girki na wani irin rashin adalci ne wannan ko cikin da take da shi ne ya sa kake ta rawar kafa haka juyowa ahmad ya yana kallon maimuna da mamaki ciki kuma hawaye ne suka ƙara tsiyayo mata kana nufin ka ce min baka sani ba mamaki yake kan mamaki maryaman ce take da ciki ya ƙara tambaya kai kawai maimuna ta jinjina tana raba shi ta wuce kan gado ta kwanta ya daɗe a wajen yana jinjina magana ko dan ita maimuna mace ce shi yasa ta gane maryama na da ciki har shi kuwa ya ji daɗin zancen yanzu yake fahimtar kwaɗayin manjan da take ta mishi a cikin abinci kwana biyan nan murmushi kawai yana ƙarasawa kan gadon kukan da maimuna take yana ƙara dagula mishi lissafi matsawa ya dab da ita yana riƙo ta jikin shi tun tana kwacewa har ta haƙura ƙanshin ta fa kake yi ta sake faɗi tana zame jikinta miƙewa zaune yayi ya cire rigar ya cilla a ƙasa yana ƙara komawa kan gadon ya riko ta ki yi haƙuri mai mana kuka take yi sosai ya rasa kalar kishin nan nata abin kuma ya fi karfin shi addu'a yake mata na samun salama amma kamar ƙara tunzura abin yake yi jimawa yana lallashinta kar ka ƙara zuwa wajenta in kana ɗaki na amsa mata ahmadi yi da to don a zauna lafiya da duk wasu sharaɗa da maimuna ta kafa mishi da to ya bi ta sannan ta ɗan ji nutsuwa a ranta ko rubutun da ta ɗiga mishi a ruwan ɗazun ya fara aiki ne rubutun na ƙoƙarin kwato shi daga hannun maryama ne allah ya fara taimakonta da alamu za ta yi wa kadi maganar wannan turaren na maryama don ba ta yarda da shi ba da za ta iya ma da kanta za ta tambayi ahmadi tana son ta je gidan kadi don su je wajen bokan tare amma tsoro take ji ta gwada sau ɗaya ta kasa karasawa sai take ganin kamar wani zai ganta kamar za a je a faɗa Hamadi inda ta je ta fi gane duk 'yan kuɗaɗenta da za ta samu ta ba wa kadidin duk wani abu da za a yi a karɓo mata a karɓo mata da wannan tunanin tunanin a ranta bacci ya yi awon gaba da ita yaron da yake rike a hannun da take kallo yaron da duka satin shi biyar a duniya wasu hawaye masu ɗumi na tarar mata cikin idanuwanta amma zuwa yau ta san cewa kukan nan babu wani amfani da zai musu kukan ba zai dawo mata da ƙaninta ba ba zai canza kaddarar yaron da ya hannunta ta maraici ba a satuka biyu bayan haihuwar shi ba ba za ta ce tashin hankali bakonta ba ne ba ta san shi a lokacin da ta rasa yayya ta kuma san shi a lokacin da ahmadi ya haɗa ta da maryama ta zame mata karfan kafa tana kuma cikin shi har yanzu da maryama ta ajiye kwai a cikin gidan ahmadi don duk lokacin da za ta ga ta ko kukan yaran nata haris sai ta ji wani abu ya tsirga mata kwance take a ɗaki tun bayan da ta yi sallar asuba satuka biyu kenan da suka wuce haka kawai jikinta ya yi wani irin sanyi ba shi da alaƙa kuma da faɗan da suka yi da ahmadi ta sani kishinta a duk ranar da yake ɗakin maryama daban da abin da take ji yanzu ko da ya shigo ya duba ta ma da safe ko inda yake bata kalla ba balantana ta amsa duka tambayoyin da yake yi mata tana jin shi har ya fice da ƙyar ta iya tashi ta watsa ruwa rayyan ma ta yi mishi wanka gobe ko jibi take da niyyar yaye shi a karo na farko da har za ta yi yaye ba tare da wani cikin ba za ta yi ƙarya idan ta ce abin baya daminta ba ta da kowa da yake fahimtar ta a duk dangi daga gwaggwanta sai kadi yanta ma da suke ciki daya da ta gwada faɗa musu damuwarta cewa suka yi ta ya haƙuri zancen nasa duk kala ɗaya ne ki ya haƙuri da ƙaddarar ki mai mana kowa da kika gani ba son kishiyan nan yake yi ba ki cire wasu zarge-zargen daga ranki tun da mijinki na son ki shi yasa ta koyi kame bakinta a gabansu. sanda suke ikirarin amari na yi mata ne dalilin komai sun ki fahimtar soyayyar nan tashi da yake yi mata ce yake rabawa da maryama soyayya da aka ga yana mata ce ta tsone idanun su maryama har suka shigo mata gidan miji yanzu kuma soyayyar da suka kasa nasarar dakushewa ga baki daya a zuciyar shi ne dalilin da take zargin suna son hana mata ci gaba da ajiye yara a gidan ahmadi ko da ta tambaye shi tana so ta je gidan goggo a lokacin bai hana ta ba ta saka goggo yin salati tare da yin fatali da rariya da take hannunta da take tankaɗan garin dawa tana miƙewa ta tarbi maimuna na shiga uku maimuna lafiya kuwa cewar goggo bayan ta taimaka mata ta kwance goyon da ke bayanta ta sa shi a bayanta ita kuma ta ɗaure maimuna take jijjigawa kukan da take yana ƙara yawaita gugu har yanzu shiru ban taɓa wata shida cikakku ina shayarwa babu wani ciki a jikina ba ina tsoron ko maryama ta shafe min mahaifa salati gugu take yi tana ƙarawa anya su maryama ba su kwashe kayansu daga gaban ma'aiki ba ina mutanen nan suke so su kai haƙƙi wato gaje gidan gabaki ɗaya suke so su yi kenan Su ake a hana ki haihuwa wallahi bokan karima ya yi ƙarya maimuna bata bar gidan gogo ba sai da ta tabbatar da ta kwantar mata da hankali sannan gwaggo ta bata labarin wani gwani da ya fi bokon ta karewa don shi sha yanzu ne magani yanzu ya san ilimin taurari fiye da misali za ta je wajen shi ya buga musu ƙasa ya fayyace musu abin da yake faruwa ko yaya ne har gida ta zo ta yi mata bayani sai a san yadda za a yi an kuma sai a san yadda za a yi an kuma tabbatar mata da cewa da gaske ɗaurin mahaifar aka yi mata a cikin dogon miciji aka binne asirin ranar yini ta yi kuka kamar ranta zai fita sanda ahmadi ya dawo duka fuskarta a kumburi take shine musabbabin faɗansu Tambayarta da ya yi ko lafiya ta kuma amsa mishi da rabona da lafiya tun kafin ka yayibo mana maryama tun kafin ka bata damar da za ta yi amfani da ita wajen kassara ni tana ganin tashin hankali da yake cikin idanuwan shi kafin ya karasa cikin ɗakin sosai yana tsugunawa kusa da ita wani abin ta yi miki da na fita ta yi miki wani abin ne amadi yake tambaya baka mamakin yadda har yanzu bani da shigar ciki ko ka ɓace lissafin watannin rayyan ne cike da rashin fahimta Ahmad yake kallonta ba wai ya bata lissafin watannin rayyan ba ne ba amma bai kawo komai a ransa ba game da batun cikin da maimuna bata samu ba ya san haihuwa nufin Allah ne kuma ya bambanta lokacin samuwar ta tsakanin mutane watakila wannan karan abin ya canza mata ne shi yasa ba cikin wata na sha takwas yake ba satin da ya wuce ina jin kike min zancen yaye shi kai maimuna ta jinjina mishi kana sana kenan ba ka mamakin yadda aka yi bani da wani cikin numfashi ahmadi ya sauki haihuwa nufin allah ne mai mana ba lallai duka ta zo miki a iri ɗaya ba kai take girgiza mishi ta so ya fahimce ta ba sai ta mishi gwari-gwari ba ina tsoron ko an mun wani abun ne ko an rufe min mahaifata amari bai bari ta karasa ba ya katse ta da subhanallahi maimuna wani irin zance ne wannan yaushe kika fara yarda da irin abubuwan nan me ya shiga kanki waye zai miki wani abun wanda Allah bai miki ba idanuwanta cike da hawaye ta ce wa san zai mun wani abun wanda Maryama yanda suka mallake ka suka shigo gidan nan shine suke neman duk wata hanya da za su nisanta ni da kai ta ƙara shi maganar cikin zafin zuciya da ƙonar rai tana saka Ahmadi yin duk wani salati da zai zo bakin shi Allah ya kare kare min ki ya shiga tsakanin ki da kowaye da yake son juyar miki da tunanin ki haka maimuna dan girman Allah ki nutsu ki yi amfani da hankalinki ki kiyayi zantukan mutane da suke gaya miki a tausashe yake maganarsa kawai yanayin yanda yake yi din ne ya kara tunzura zuciyarta baka damu ba shi yasa ba za ka fahimci ni ba tunda ita ta fara tara maka yara ta fara fitowa tsakar gida tana daga min kafaɗa za ta fara lissafin yawan yara da ni miƙewa kawai ahmadi ya yi allah ya shirye ki ya yi miki abin da ya shige miki kanki sai kin gyara lamuran ki, wallahi yake faɗi yana ficewa daga ɗakin baya son tsayawa ya ji maganganun balle har ya biye mata su yi faɗan da idan ba su yi ba ya ga alamun ba ta jin daɗi ka ta kwana ko wadataccen bacci ba ta samu ba saboda ƙunar zuci a haka kuma ta wuni tana jin ta sama sama suka lifa ma na dawowa gidan daga makaranta kaɗa su ta yi gidan yaya ayuba har abinci sa ci a can Ba ta samu ƙarfin ɗora tukunya ba ballantana ta basu ta ƙara mamaki ba sai da ahmadi ya shigo gidan gidan ko la'asar ba ta yi ba ta san ba girkin ta bane ba shi yasa ta ƙara mamakin ganin ya faɗo ɗakin nata maimuna to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirin mu na gaba ko dai ku yi sharing liking da kuma Al'ajabi TV tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishadantuwar ku.